ku to ina so a cikin ku wacce ba mata aure ba ta fito nan sai ta min atin din hajiya na bisa wacce za ta iya akwai yawa a dasa oba wace ce za ta yin atin din hajiya na bisa idan za ta iya ta hauro nan sai ni ai ba ni kane nake atin din ba ko ga ta nan ga ta wacce za ta iya sai ta hauro mi wacce za ta iya akta ɗin hajiya na fisa sai ta zo a yanar za ki da hajiya na bisa inda yanzu ke ci hajiya na bisa ko zan ba ki abin magana ban san me za ki ce ba kin gani amma da abin da kika ce